daidai da 28 ga watan septemba shekara ta 2015 a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyyat al-harrani abul abbas alaihi rahmatullah tarihin da muka ɗauko a cikin littafin rijalul fikar wadda a fil islam na al'allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ƙare karatun sharhin manzumatin lamiya da muka yi a wajen nan ya samu ga dacewan yi ma wannan karatu muƙaddima da tarihin mawallafin littafin shekul islam ibn taimiyyat harrani kuma wannan ya zame mana matashiya domin littafin da za mu sa hamshaki a nan gaba na ibn taimiyya domin wanda za a fara karatun littafin da su su san waye marubucin littafin a lokaci ɗaya kuma mai ƙoƙarin sanar da mutane hakikanin waye ibn taimiyya masoya su ƙara sani su ƙara yaƙini su ƙara samun tabbas akan cewa ibn taimiyya bawan allah ne na gari wanda ya kamata a so shi goyi bayan da a wanda ya yi karanta littafin shi da kuma isar da saƙon da ke cikin littattafan su kuma waɗanda aka ba su bayanin ibn taimiyya a hagungunce a faɗakar da su a kansu ji tsoron allah wannan shine shekul islam in ba su san shi ba to yau ya kamata a ce su san shi su kuma waɗanda suka san shi suka yi biris suke yada ƙarerai a kan shi to wannan ya zama uzurun au nuzura su sani akwai ranar ƙin dillanci na nan tafe wannan namijin ɗa da allah maɗaukin sarki ya yi domin amfanuwan musulmi da musulunci ba kasafai allah maɗaukin sarki yake samar da irinsu da yawa cikin al'umma ba mana roƙon allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya ƙara sa albarka cikin albarkan da ya sa a cikin ayyukan shi a karatunmu da ya gabata mun yi bayani dangane da al'amarin misra al'amari ne wanda ya zama akwai kongobakon baya dangane da sarki da kuma rundunar yakin shi wanda ƙasan sham da sarki kazan yake sanya mamaye ta da sojojin shi na tatar suna ta yunƙuri ana ta samun labarai iri-iri masu ta da hankali da kuma firgitarwa wanda an samu da yawa daga cikin mazauna garin sun ari takalmin kare sun bar garin da yawansu a daidai lokacin da sojojin da suka rage da waɗanda suke aikin sa kai na sadaukarwa domin tsaron al'umma da gari sun tafi bayan garin dimashq sham sun ja tinga domin jiran isowan sarki kazan domin sun shirya kowace irin bigaggeniya da bugayya wacce za ta faru da wannan ɗan ta'adda wanda yake kashe musulmi suddan mutlaqan a daidai wannan lokaci ne shekul islam ibn taimiyyat al-harrani abul abbas ya sheka ya je ya samu kwamandan yaƙi ya shajja'a shi ya zabarar da shi ya ƙara mai ƙwarin gwiwa akan tabbatuwa da jajircewa akan wannan aiki aikin allah ne ya kuma tabbatar da cewa da izinin allah nasara yana tare da mumine a wannan karan to a daidai wannan lokaci ne suka ba da shawaran babu wanda ya dace ya tafiya takanas ya tafi misra wajen ya gamsar da shugaba khalifa na gaba ɗaya akan cewa lallai ya taho domin wannan yakin yaƙi ne wanda in ya cinye sham to fa ba zai bar sauran yankuna ba har sai ya dosa da ƙasan misra don dama wannan shine asalin manufan sarki kazan shekul islam ya tafi ya je ya samu sarki kuma mun ji irin tattaunawan da suka yi ya zabarar da shi ya kwadaitar da shi ya fayyace mai abin da yake na wajibi a kan shi na kare al'umman da yake jagoranta dukiyansu jininsu mutuncinsu da komi nasu cewa wannan aiki wajibi ne a kan shi in ko bai yi ba suka je to shi kenan sai su komo su nada sabon shugaba wanda ko bayan zaman lafiya ya samu to ko ba za su koma ƙarƙashin mulkin wannan sarki ba za a ci gaba da nasu ne domin bai san amfaninsu ba sai lokacin zaman lafiya ne za su zama mabiyan shi su rika mai biyayya da ɗa'a a daidai wannan lokaci sarki ya gane cewa aikin aiki ne kuma lalle ilalla to lalle ilalla ba zama gare shi zai fito da shi ne malo ya ce wadda khala kasirun minan nasi ila barazi a lokacin da aka ba da sanarwa a kafafen yada bayanai na irin wancan zamanin cewa duk wanda zai gudu fa to ga fili ga mai doki ya gudu muka ji mata da yara sai ihu suke yi hankali ya tashi mutane suka sheka suka fada dazuzzuka wannan abin ne yake faruwa a duk lokacin da muka ji labarin an kai hari a yankunan maiduguri da yobe da adamawa sai mu ji an ce mutanen garin sun afka daji abinda ke faruwa kenan ko walkafas sun bi cikin tsaunuka walmuguri bi halihin minal kibari sigar sun ɗibi yara an gangara cikin tsaunuka cikin kwazazzabai cikin dazuzzuka an nausa cikin sahara wajeje masu haɗari haka za ga mutum na goye da dattijo tsoho tukub yana riƙe da 'yan ƙananan yara an saba wannan a kafaɗa an ɗaura wannan a wuya ana ta tafiya ba abinci ba abin sha ga tsoro ga rashin lafiya walam yabka bi dimashqa min akabirha mala yace babu abin da ya saura daga cikin manya-manyan jagorori masu fada a ji a dimashq illal khalil ya ce sai 'yan tawaga 'yan jama'a 'yan kaɗan wanudi bin nasi ana cikin wannan hali mutane suna ta guduwa hankali na ƙara dugun zuma yana tashi can sai aka ba da sanarwa aka yi shela cewa man kanat niyyatuhul jihad duk wanda ninyan shi shine ya fite jihadi haq bil jaishi to ya maza ya je ya haɗu da sojojin gwamnati a bayan gari za a fita a buga da sarki kazan faƙadik ta raba tatar aka sanar da cewa hakika tarawa suna dabda da isowa wa ulama duk malaman dimashko suka ɗebi makamai suka yi waje wamin bainihim sharafuddin ibn taimiya daga cikin waɗanda suka wannan fita akwai sharafuddin ibn taimiya aho ibn taimiya shi wannan ɗan uwa ne na ɗan taimiya ƙanin shi ne kun gano wannan da kyau ku haka suka fito ila na'ib sultana al-afram suka zo wajen mataimakin shugaban ƙasa sau da dama mutane za su fahimtar haka kun gano wannan suka je suka same shi a bayan gari ana sauraron zuwan tattarawa wa qawwaw azmahu ala liqa'il ado dan uwan ibnu taymiya ya miƙe ya karfafi zuciyan jagora akan jajircewa dangane da aron gama da makiya in sun iso wajtama'u bi muhna aka tare a wani waje da ake ce mashi muhuna ko kuma wajtama'u bi muhna amirul arab a wancan lokaci larabawa suna da wani jagora nan da na aka wakilta malamai da jagorori dattawa da masu faɗa a ji aka je aka same shi faharraduhu ala qitalil ado suka je suka zaburar da shi suka kwadaitar da shi suka motsa himman shi akan cewa shi ma fa ya fito domin a yaƙi waɗannan makiya wanda ƙiyayyansu ta shafi kowa fa'ajabahum bisam'i wa ta'a nan da nan ya ansa cewa da izinin Allah da shi za a yi mun gano wannan da kyau ko waraja'a ibn taymiyata min misr ana cikin wannan hali sai ga ibn taymiya ya dawo daga ƙasan misra wa basharan nasa bisti idadi sultani misr ya zo da bisharan cewa sarki na ƙasan misra yana nan yana shirin zai shigo shi ma zai kawo nashi a agajin ashe kenan a lokacin da ake da fitina a cikin ƙasa yana daga cikin aikin shugaba shine ya fita ƙasashe na kewayawa yana nemo tallafi da agaji da goyon bayan manya-manyan ƙasashe ashe baba ma ba ƙaramin shehi ba ne kun gano da kyau ko in bai samu damar tafiya ba sai tuttura a samu amintattu waɗanda za a ce su je kuma in malaman ma za a tura to ka a tura waɗanda za a amfani da jiragen su wajen dakon makamai a tura malaman allah kun gane wannan da kyau ko amma wani ya ce maka wai dan menene wai za a ce shugaba daga hawan shi ya je nan ya je nan ya je nan sanin ya kamata ne wa tilkal ayyamu ha bainan nas kuna fahimtar wannan da kyau ku cewa ga sarki nan yana shirin zai taho wa a ayanin daula kuma da manya-manyan jagorori na wannan daula duk su ma suna daga cikin sojojin da za su fito a yi wannan aron gama da makiya da su lijihadil jihadil adowe saboda a yaƙi makiya sun maja'atil akhbar ana nan ana zaune can sai labari ya zo bi anna malikat tatar cewa sarkin tatarawa azan kada khadal furat ya bi gefen tekun furat raji'an amahu zalika an ga ya juya akalin shi zai koma ya fasa ƙarasowa dimashik fatabatin nufusi zalika ainihin sai ran mutane ya daɗi hankalinsu ya kwanta suka farin ciki da jin wannan labari wa sakanat kuma al'umma suka samu kwanciyar hankali da natsuwa suka yi mai yawan gaske wa adu ila manazilihim mutane suka dawo gidajensu na aminin suna cikin aminci da natsuwar zuciya da kwanciyar hankali wakafallahul mumini almu'minina haka Allah maɗaukin sarki ya tsare wa muminai yakin da aka ɗauko musu shi yasa an kai mumini ne kar ka yadda ka ce wai kai ne za ka yi wa kanka yaƙi kai dai kakka kwanta kai dai kakka zauna kakka miƙe ƙafa ka yi iyakan abin da za ka iya amma ba da kariya dangane da zagi da sharri da ɓatanci da maƙiya magabta suke ma ba su da allah an gane wannan da kyau ko sai allah maɗaukin sarki sai ya iya ma sai ga kullun kaga fuskan mai zagi sai gan shi kullun cikin damuwa kullun cikin kunci kullun cikin matsala ko ba za su fita ba ila ayyari sallahul arda man alaiha mun gano wannan da kyau ko amma in ka ce su ka yi sai allah maɗaukin sarki ya bar wanda ya fi tsawon baki da kaifin harshe sai zama shi zai nasara allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani mala ya ɗauko shi cikin albidayatu wani haya jaz'i na sha hudu shafi na sha shida mala ya ce alharbul hasima ma'attatar to kaman ai magana ya ƙare ko sarkin tatar ya koma ko yaƙi na nan an gano wannan da kyau ku yaƙi na zaburarwa da motsa atifa to kuma shine a nan za a yi mana bayani wasanni admin taimiya da irin aiki da ƙwazo da himma da jajircewa wanda ibn taimiya yi kai ibn taimiya jan namiji ne kun gano wannan da kyau ku allah ya gafarta mashi wafi rajab a cikin watan rajab na shekara na 702 ƙauyatil akhbar labari ya ƙara ƙarfi da tabbatuwa bi ta tari ala dukhuli biladi sham cewa a ai waɗannan tatarawa suna nan dab sun yo gangan kwan da ma ba su irin shi a baya ba sun yo shiri wannan karan sai sun shiga birnin dimashka fanza ajan nasu lizalika mutane suka firgita sakamakon jin wannan labari da khawfuhum jiddan tsoron mutane ya ƙara ƙarfafuwa matuƙa da gaske suka firgita suka razana hankalinsu ya tashi wa qanatal khatibu fi salawat a lokacin sarki ko malami ko liman wanda yake hutuban juma'a sai rika yin kunuti a dukkanin salloli kaf alkunutu linnazila kunuti da yake idan matsala ya samu musulmi sai a rika addu'a mamu suna yin amin akan wannan fitina da ta yunkuro ta tasowa al'umma a dukkanin salloli ake yin kunutin wa a sahih al-bukhari a lokacin aka sa karatun sayyul bukhari ana ta karantar da mutane ana masu sharhin kitabul jihad ana zaburar da su da ƙara shajja'a su a kan tabbatuwa wa shara'an nasu fi jafalin ila diyarin misriya hab mutanen gari suka fara haɗa kayansu in ba ka yi ba nuri ba inda suke nufa sai garuruwan misra irin yadda kake ganin yau mutanen dimash suna kwasan kayansu suna ina suna turai walkark suna nufa kark walhussunul muni'a da garuruwan da suke ganinsu a matsayin duk wanda ya je to ya taka tudun ya tsira wata akhara maji'ul asakir misriya ana sauraron zuwan sojojin misra yau gobe jibi shiru kake ji sun yi jinkirin zuwa ala ibaniha a kan bayyanan cikin al'umma ba su taho da wuri ba fashtadda lizalikal al wannan ya ƙara tsorata al'umma da firgita su da razana su da shiga cikin kunci akan kuncinsu na baya wa fi samin ashar min rajab a sha takwas ga watan rajab kadimat ta'ifatun kabira min jaishil misriya sai ga bataliyoyi manya-manya na sojojin misra sun iso dimashq bikiyadatil umara'ul atrak al-mashhurin waɗanda suke jagorantar yakin sai aka sa asalin turkawan ne shahararru mun gano wannan da kyau ko waɗanda suke jagorantar aka sa 'yan garin ne 'yan yankin ne in kun bari an yi nasara an raba kuɗi da ku oho an gano wannan da kyau ko amma ya ana yaƙan mutane ka tura waɗanda za su kare su kuma ka sa 'yan uwanka maƙiyansu akwai nasara amma mai gida yau me yayi sai ya ɗauko ɗansu ya sa shi ne abin da aka yi a nan jama'a mun gano wannan da kyau ko kai fa wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce wataladha ta'ifatun ukhra bayan zuwan waɗannan rundunan yaƙi sai ga wata rundunan kuma ta taho fa qawyatil qulub nan sai zukatan mazauna garin dimashq sham sai zuciya ta ƙara ƙarfi watma anna kasirun minan nas da yawancin mutane suka ƙara natsuwa hankali ya kwanta al'umma suka ƙara jajircewa walakin nan nasa fi jafalin azim fi da halab amma duk da haka daga garuruwan halab wa hama wa hims wa tilkan nawahi duk waɗannan garuruwan da ke ji ana su homs su ina ne yau inda yake yaƙi a misira a asiriya to waɗannan garuruwan suna ta kwasan jiki suna guduwa wata haddasa nasu bi arajif mutane suka rika ba da labarin tashin hankali da musiba da irin yadda al'umma ba su iya samun natsuwa da kwanciyar hankali ba fashtama al'umara'u bil maidani a nan sai shugabanni sai kira wani gagarumin taro aka taru a wani fili guda wata halafu alalika ado suka yi rantsuwa ba gudu ba ja da baya a wannan karan maƙiyan su zo za a yi karo a yi bigaggeniya da bugayya wa shajja'u fusahom suka shajja a kawunansa kan cewa kai in ta kunu ta alamuna, fa innahum alamuna kama ta alamuna wa tarjuna min lahi ma la yarjun a zo mana in sun harba kun harba kowa zai ji a jika su suna da ran da in an buga ba za su mutu bane dan menene kuke tsoro haka suka shajja a kansu cewa a tsaya komi ta fanjama ta fanjami an gane wannan da kyau ku wa nodi bilbalad aka sa san kira ya ta shela a cikin gari allah yarhala ahadun minhu cewa daga yau an sa doka kada wanda ya ƙara barin garin nan wata abu na taimiyata ilal askar ibn taimiya aikin shi bai kare ba haka ya kara ɗiban jiki ya tafi wajen rundunan yaƙi alwasil min hama ya tafi garin wasil wanda yake yankin hama fashta ma'abihin fil kutaifa ya haɗu da su a wani waje da ake ce ma kutaifa a arewaci na wajen ɓangaren arewa maso gabas na dimashq mala ce baldatun ta fi shimali shark dimashk inda yake wannan bala'i a gabas arewa maso gabas ne na dimash ala tariki homs top a ina yake wannan yaƙi a nigeria a arewa maso ina ko babu a naku na wani akwai shimal sharku dimashk mun gano wannan da kyau ko shimal shine me arewa mun gano wannan maso gabas na dimashik ibn taimiyya ya tafi fa'a'allamahum bima ta halafa alaihi al'umara ya gaya ma sojoji irin alkawari da rantsuwa da shugabanni suka yi wannas da sauran sojoji na banɗashe ku. sojojin sa kai 'yan ƙato da gora 'yan banga irin yadda suka yi alkawari millika ado cewa yau fa in makiya sun zo wallahi sai dai wasu amma ba su ba mun gano wannan da kyau ko 'yan banga sun shirya sojojin gwamnati sun shirya a fito kar wanda ya tsorata kar wanda ya firgita ina fatan mun gano wannan da kyau fitan ma wani lokaci an ce man haddasa zamdama kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya zo a zandama mai makami kawai fa ajabuhu ila zalika ibn taimiya yana jawabi sojoji suna ansa mai kasan soja aka masa irin ihun ne irin nasu ibn taimiya yana jawabi ana mai ihu da cappa irin na sojoji shi ma ibn taimiya ma yana ganin soja ne ba kun gano wannan da kyau ko yana jawabi yana gaya masu suna ƙara jajircewa shi yasa aka ce wannan harkan ba malamai ciki ni zan ga yadda za a yi nasara ai na rantse da Allah sai da malamai saboda wannan harka harka ce na aƙida duka da harbi da ɗauri da kisa ba zai kashe wannan abin duka ba duk wanda ya zo aka kama ya sai haɗa shi da malamai su tattauna a zauna kawo hujjanka kawo dalilinka a baje ƙwarya sai a yi zubeban ƙwarya ta zo da bayani ga bayani haka yake yi an gane wannan da kyau ku kuma ko kai da kake ganin sa kan bata suke ko je kada wankakkiyar zuciya a tattauna shafi ya ce ban taba zaman tattaunawa da abokin hosuma na ba face sai zuciya na tana wanke a kan ina ma a ce shi ke da gaskiya in bi shi an gane wannan amma yanzu fa za ka zo tattaunawa da abokin tattaunawanka ne so kake ka gano wallan shi don an jima ka buɗe fagen zagin shi ina za a yi nasara allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa halafu ma'ahum su ma sojoji suke rantsuwa cewa ba gudu ba ja da baya wa kana sheikh ya halifu lil umara iwan nas ibn haka ya rika bi unguwa unguwa bataliya bataliya kororo kororo inda sojoji suka ja tinga yana masa jawabi yana karanta masa alkur'ani yana jan nassoshin ingantattun hadisai yana masa rantsuwa da allah cewa innakum fi hadhihi karra ku nan a wannan karo a wannan lokaci a wannan gabzawa da za a yi da makiya mansuruna wallahi ku allah zai taimaka fa lahul umara sarakuna jagorori kwamandojin yaƙi duk sanda ibnu taimiyya ke shajja'a su zai ce ala gafatta malan ka ce insha allahu wala ta ƙulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an ya sha allah ashe sun karantu ka ce insha allahu ya sheikh fa ya sai ibn taimiyya ce in sha allahu ta haƙiƙan la ta'alikan e eh, in allah ya so tabbas nake gaya muku nasara na tare da mu ba wai ina rataye cewa allah ma ya so kawai waya kolo ibn taimiyya yana cewa hannun mazlumun mu fa an zalunce mu ne wal mazlumu mansurun shi ko wanda aka zalunta yana nan cikin taimakon allah wa man bugiya alaihi la yansurannahu allah duk wanda aka zalunta tabbas allah ya ce sai ya taimake shi walayen hulla tabbas in dai an zalunce ku kuma gefe ka yi baccinka allah sai ya taimake ka yanzu kaga su suna kokari dan abin da suka sani na ilimi kaɗan ne shi ko ibn taimiyya kingdom ne maganan da yake faɗi ma bai cewa insha Allah ya san insha Allah haka ne amma yana da dalilin da ya makale a kai shi yasa bayan da ya faɗa dan kansa ce ya ki faɗa sai kuma ya biyo da baya gaya masu gafa aya wani zalika fa'innan nasara mu'akkadun to da wannan ya ce nasarar mu tabbas ne wal fatihu qaribun kuma cin nasara kusa yake wa inna wa'adallahi kana maf'ula alkawarin da allah maɗaukin sarki ya mana na cin nasara zartaccen al'amari ne jama kun ji aikin da ibn taymiya ya ko shine aikin da shehu jafar da shehu albani suka yi allahu yarhamahuma wannan bayani an ɗauko cikin albidayatu wan nihaya a jizi na sha hudu shafi na talatin da hudu mahala ya ce waƙad ta kallaman nasu fi hukumi kitali ha'ula'i tatar ku ana cikin wannan halin a lokacin kuma sai malamai suka fara fatoyi ka san akwai malaman situation mun gano wannan da kyau ko yanayi malaman yanayi yanayi ya faru kawai sai ga wani tsumbulo ya zama malami amma jiya da shekaran jiya ba fa malami ba ne akwai irinsu kila ba maki wani malami ne ya mutu mutuwan shi sai ta da 'yan habba wa dabba kila ba mamaki lokacin zaɓe ne ya zo kowa sai ja lasibi ga shi ma ai a zaɓi kaza wannan bai zaɓi kaza ba wannan ya zama ke kafiri kun gano wani akwai malaman situation ko kun gano wannan da akwai irin waɗannan mashirmanta yanzu fa ana yaƙi ne ku kalli aikin da ibn taymiya suke yi ba shi misira ba shi can ba shi kaza ya je gana da kaza yana ta gwagwarmaya yana ta aiki sai goma malamai da suka sojoji sun zo sun kewaye gari an mimmiƙe wuya an tumbuci dambun nama an hada da ruwan sanyi da juice wai kuma wai shine an koma ana neman fatawa to wai ma mai hukuncin kan waɗannan ta tarawan <laughs> kun ji ba mai hukuncin kan su waqad takallama nas mutane suka rika maganganu fi hukumi qitali haula'i tatar dangane da hukuncin yakan waɗannan ta tarawa min ayyi qubailin huwa ta wani fuska wannan yakin yake fa innahum mutane suna cewa domin waɗannan tatar yuzhiruna islama ai suna bayyana musulunci walaisu bughatun alal imam kuma ba wai sun yi ma shugaban musulunci tawaye ba ne fa innahum lam yakunu fi ta'atihi fi waqatin summa halafuhu li kulli baladin zaid kun gane wannan da kyau ko wai su ta tarawa lam yakunu fi ta'atihi ai da ba biyayya suke ma shugaban ba fi waqatin a wani lokaci sun makhalafuhu sannan daga baya aka same su sun bijire mashi ai ba wani shugaban da suke ma biyayya zaka ji irin wannan tunanin tunanin suwaye an gane wannan tunanin suwaye ai mu ba mun saba mu shugaba ba ne wane ne ya ce dole sai mu shugaba da'a wa ya gaya ma kaza wa ya gaya ma tawaye ba laifi ba ne wa ya gaya ma ballewa ba daidai ba ne wa ya gaya ma kaza kaza kaza kaza za ka ji aƙidar su waye fa kaifa ya juzul qitalu diddahum mutane suna cewa ta yaya zai ma halatta a yaƙe su wa qadir tabakal ulama'u fi zalika malamai suka rika bugu na fatoyi tsakaninsu wannan ya mako wannan ya maka wannan ya afko wannan ya afka kaga fa sanda ake wancan gwagwarmayan baka ji bakin kowa ba baka ji aikin kowa ba aikin wa kake ji da adalci ne da sai kowa ya kure tafi gidan ibnu timiya ya mai tambaya an gano wannan da kyau ko malamai suka ta bige geniya da bugayyan fatoyi faqala bunu taymiya ibn taymiyat al-harrani ad-dimashqi abul abbas sai yace ce ha'ula'i kun ga waɗannan min jinsil khawarij jinsi ne na khawarijawa alladina kharaju ala sayyidina ali waɗanda suke ma shugabanmu sayyidina ali tawaye wa mu'awiya kuma suke ma mu'awiya tawaye radiyallahu anhuma sai suka ja ajin tsakiya la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula su ma khawariji ne na sha an karar da ku waɗannan abubuwan tun ba yau ba wasu mutane abin da suke zo sai an zo an kira suna ko an yi ishara su kuma daga nan sun samu abin mai gulma a gari duk ka gama hayaniyar an gaya ma gaskiya ka ji kana tsammanin wai addini ra'ayi ne da ganin dama goyon baya ne da ana mana abin da muke so ko ka mutu allah maɗaukin sarki ya ta da kai a ƙarƙashin tutan hawarij ga yadda ba za ka zama kare a wuta ba kuwa domin annabi yana cewa hawarij kilabu ahalin nar su ma ra'ayin suke bi su ma addini suke cewa suke yi annabi ya ce in ka ji karatunsa sai ka raina naka in ka kalli sallansa sai ka raina taka in ka kalli kaza na sai ka raina taka amma ya ce ba su da alaka da musulunci a kusa ko a nesa yamriquna min ad-dini kama yamriqu samu min ramiyya Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wara'awa ko wara'awa annahum ahaqqu bil amri minhuma kuma su waɗannan khawarij din ganin suke yi annahum a haƙƙu bil'amri su ne suka fi cancanta su yi jagoranci minhuma sama da ali da ma'awuya dama su khawarij ba suna tasowa ne lokacin kuɗi da mulki duk sanda ka ji al'umma suna zaune lafiya lo ba khawarij ne kuma ba maganan kuɗi ba maganan mulki a ciki amma ana jin motsin kuɗi kawari za su taso shine lokacin da zo waisara ya miƙe ci mutuncin manzan allah a kan rabon kuɗi da kuma lokacin da ake tanin wani zai hau kujeran kaza ko zai zama mai faɗa a ji ko shine zai juya kaza ko ni na dace da kaza lokacin hawari suke tasowa a lokacin da suke ganin ai sayyidina aliyu a sayyidina usman ba shi ya cancanta da khalifanci ba ai wane ne da aka kashe usman sau komo kuma suna suka samu matsala shi ma aliyu bai cancanta ba suka kashe shi shi ma mu'awiyan suka komo suka ce bai cancanta ba suka kai mai hari suka raunata shi muna gane wannan da kyau ko wannan shine hayaniyan da suke ku je ku samu kasusuwan da muka karanta littafin mai al'awasim min alƙawasim fi taqiqi mawaqif sahaba ba da wafatin nabi duk za a baka labarin abubuwan da suka faru anan nan kuma ka samu littafin alfarqu bainar firaq da karatun shi da muka yi za ka ji suwa ne ne khawarij kuma ya suke kun gano wannan da kyau ko matasa ne za a gansu su fahawul ahalam su fahawul ahalam ga ƙarya a bakinsu kamar me da kuma yaudara da nuna mutane ai muke kan gaskiya mu ne kaza mu ne kullum za ga khawarji yana kokarin kamba madarajan kanshi da kokarin nuna shi na Allah ne da kokarin martaba kaza da kuma iktinamun kowace irin fursa neman kowane irin dama da za a kama hankali da tunanin mutane a rika masa abin da suke so dan a ja su duk wannan dabi'an khawarji ne shi yasa sanda suke irin waɗannan abubuwa ko kuna tare da su ku ci gaba da addini kawai allah maɗaukin sarki zai ƙure masu gudunsu jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko ibn taymiya ce ganin suke ma su ne suka cancanta duk wanda ba su ba bai cancanta ba don su ne suka sadaukar kun gane wannan da kyau ko ba wanda ya sadaukarwa irin nasu shine sai ce wa ha'ula'i yaz'umuna annahum a haƙƙu bi iqamatil haqqi minal muslimin suna ganin ba wanda ya cancanta ce yana da haƙƙi ne ya zama jagora ko mai faɗa a ji ko ya zama zai amfana da wani dukiya ko wani abu gaba ɗaya in ba su ba ne ɗan allah jama'a wai mutane ba sa karatu ne wai mutane ba san addini ba ne yanzu ba da zan fayyace muku wata magana da ake yawo da ita a garin nan ko wannan kalman ta cinye ta mutane su rika faɗin maganganu ba san amfaninsu ba ko ba san inda maganin suke zuwa ba mutum ya je ɗauko kalmar maƙiyan shi yana faɗa wai don ya samu abin duniya muna wani irin shirme ne da shiririta mutane ku yin karatu ku koma kun zama cima zaune ku miƙe ƙafa an fahimci wannan da kyau ku duk waɗannan karatukan ƙidin nan da bayani akan firak da kuma bayani dangane da abin da ya shafi matsalar tarihi. mala albani ya karantar da mu wannan sama da shekara 20 da suka wuce an gane wannan da kyau ko shi sa muke shiga cikin abin mun sani ne kawai inda wani zai ɗauko ce zai wannan ko yana farawa abin ya fara bashi wahala sai ce tarihi ana karanta shi sama sama ne shi ma kawarijanci ne wannan za ku zo ku ji domin mafi yawancin ƙur'ani menene a cikin shi ka cewa ana karanta shi sama sama don baka san me kake yi ba mala yake cewa waya ibu alal musulmina kuma kullum ƙoƙari suke suna aibanta wa musulmi mahun mutalabbisu na bihi minal ma'asi duk abin da musulmi suke a kan shi na wani laifi za zo su ma shi kun gano wannan da kyau ku ɗan abu ne musulmi zai ɗan kaɗan fa yanzu yanzu da sai su zuzugu shi sai su ma shi kun gano wannan da kyau ku sai ka kasa gane a'a wai wannan abin da wane suke ta wannan zugugutawan wai a musulunci menene musulunci ya ce a kan shi hawarijanci ne an gane wannan ku riƙe wannan kalman kowa ya ja layi wajen akwai ran da zan ce ku ɗauko wajen za a biya muku wa zulm da kuma ɗan abin da aka yi na zalunci wahummul mutalabbisuna bima huwa a'azamu minhu kuma su a lokaci ɗaya fa suna yin zalunci da laifin da ya fi wannan girma amma a lokaci ɗaya kuma wai wani ya yi laifi wai kuma an zuguguta wani ci ne wani ya kaza kuma da za a bi su ɗaya baya ɗaya ko makaryata da su ma kun gane wannan da kyau ko billahil azim kuwa kai wannan littafi ibn taimiyya ne bai ke faɗin wannan bi adhafi afa mala yace abubuwan da suke ninkin baninki ne fa na abin da suke zargin wasu amma ɗan kuskure da musulmi zai yi sun rika kuzuzuta shi kenan in ka zo musulmi ya yi ba daidai ba ka ce mai ba daidai ba ne ka tuba aka ce ka ƙi shi ka gaba da shi ka ce ba manhajin sunna ba ne ba manhajin magabata ba ne sai su koma gefe su ce maka murji'i don su so suke sai ka ɗauki manhaji alkhawariji me manhajin khawarijawa wa ya ibuna alal musulmina ma hum suna bihi min al ma'asi wa zulm dan abin da bai ta kara karya ba su ci mutuncin musulmi su wulakanta musulmi su tozarta musulmi su halatta mutuncin shi da dukiyan shi su halatta jinin shi su wulakanta mai daraja su kaskanta shi mun gano wannan da kyau ko sannan ya ce wahum mutalabbisuna bima huwa azamu minhu kuma su suna nan fa suna laifin da ya fi wannan bi adhafi mudha'afa ninkin baninki wannan wajen ne ce duk kuja tun daga ibnu tay inda ibnu ce fa qala taimiya taymiya ha'ula'i min jinsil khawarij kowa ya ja layi tun daga wajen ya sa alama akwai katin da zan ce ku ɗauko nan za a biya mala ya ce fatafattana ulama wan nasu ai zuwa da wannan bayani nan da nan sai mutane sai suka faɗa ku da sauran malaman gari gaba ɗaya sai kansu ya waye suka ci op op op haka dama mutanen nan suke sai kowa ya kama gaban shi wa kana ya ƙulu linnasi ibn taimiyya ya zama yana cewa mutane idza ra'aytumuni fi saffi titar mutawaliyan lahum in kun ganni na kutsa cikin ta tarawa na juya na sheƙa wa'ala ra'asi mushafun kaina a ɗauke da alkur'ani faƙutulo ni ku kashe ni ku gane in aka fara yaƙi ko ganni ana bugawa ta tarawa sun buɗe wuta ni da nake ce maku a fita na juya zan gudu ku buɗe man wuta ko da kaina na zuban alkur'ani ne kuwa ku zuba man alburushi kawai fatashajja an nasu fi tatar ainihin sai mutane suka ƙara jajircewa wajen yakan tatarawa wa qawiyat qulubuhum Zakatun suka ƙara ƙarfi wa niyyatuhum da kuma niyyansu akan wannan aran gamar an gane wannan ahlus sunna bai adawa da ɗan uwan shi ahlus sunna fa ahlu sunna bai cin mutunci da zagin dan uwan shi ahlu sunna ahlu sunna kullun yana neman ma dan uwan shi uzuri ne da gabatar da nasiha idan ka ga wai ahlu sunna ya kuskure ko ya laifi an ci a zagai a ci mutuncin shi a ware shi ai mai kaza billahi alazim khawarijanci ne kuma za ta bayyana yanzu ba gashi kun fara jin wani yankin ba mutane kawai sun dauko khawarijanci saboda ba su da karatu an fahimci wannan da kyau ko abin da suka sani suka iya kare luga ne luga addini ne luga karatu ne mun gano wannan da kyau ko baka ji abin da usaimin ya faɗi ba ba a sa cikin malaman addini nan za ka iya samun ɗan wiwi ma ɗan luga akwai ko babu ko za ce wai malaman luga ne za su kanta da ƙida wani musulunci ta aina ka taɓa wannan shiriri ta tun da aka yi duniya tun da aka yi duniya ina ka taɓa wannan a ina ka taɓa yi ku ɗauki tukulluman addini a cewa 'yan luga ne za su a ina ka yi wannan abin za a ɗauki bari wa biba ne a ɗauki alfiya ko a ɗauki nahawul wadi ko a ɗauki mulhatul arab a ɗiba a ba su a ce ku ta yi sauran littafan musulunci kuma a ɗiba a ba malaman musulunci an gano wannan saboda za su daga karanta musulunci ne suna fassarawa da ra'ayinsu da tunaninsu da adafansu in rai ya ɓaci sai su yi isdarin fatawa kawai a bigi wani a bige wani a wani kaza a wani kaza wannan ba addinin musulunci ba ne kwata-kwata bayan da za a ɗauki tafsirin alkur'ani ko karantar da hadisi wa ba malamin wailuga to me zai ce fil ɗin shi ne cin da ku yan boko ne tsakani da allah tsakani da allah za a ɗauki malamin hausa a jami'a a ce je karantar da biology ko physics ko chemistry zai yiwu hanyarsu ne ko kuma a je a ɗauko wanda ya karanta law shi kenan sai a kai shi abu teaching hospital a ce ga wasu mutane can ba su da lafiya za a musu operation shi da kai ma jami'a kai kana jin turanci saboda ka je ka fede su zai yiwu harkar ma ba fa iri ɗaya ba ne kwata-kwata amma cin da jahilai sun fi yawa a duniya su kuma jahilai abin da suke so shine duk wanda suka je yana jan bakin larabci to malam ne kun gano wannan ko jarida ya karanta sai ka ji ana ce mai shek cin da dai za a je yana larabci mun gano wannan da ke ko shine duk wanda ya biyo gaban mu ya ji ana fede ta irin wannan sai ya ce to in dai muna waje to ba za a zauna lafiya ba gaskiya dai ba za a zauna ba dan za mu ta tona ma asiri mun gano wannan da kyau ku dan asirin ka zai tona lalle in muna waje kuma billahi azim no going back mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace ko da me ko dan me kuwa mala ya ce kanar dimash ha ta ishi fi kalaqin kai dimash tun a wancan lokaci tana rayuwa ne cikin kalak tashin hankali wan zi'ajin shadidina da kuma firgici mai tsanani yau sai a zuwa ce ga ta tarawa nan sai mutane sai su kwashi a guje ratatatatatata kun gano wannan da kyau ko kullun garin haka yake mala ya ce lamya sil ayyi khabarin bi kudumi sultan ana nan ba labarin da ya zo mai karfi da yake ƙara ƙarfafa zukatan mutane da cewa sarki na nan shigowa walam yakunin nasu muta'akkidina kuma sannan mutane ba samu ƙarfin gwiwa annal asakir musriya wa shamiya su tuharab cewa wai ai su waɗannan sojoji na misra da sojojin sham su tuharibu tatar suna da ƙarfin gwiwan yakin tatarawa ba ba na abin ke faruwa ba a lokacin ana ganin sojojin najeriya ba su da makamai da ƙarfin gwiwan yakanwa 'yan boko haram mutanen gari sai zama ba su da karfin gwiwa na zaman garuruwansu an yi wannan ko ba a yi ba wannan shine tashin hankali da musiba da al'umma suka shiga ya ce wa kada wasu tattara ila kara ana nan ta tarawa labari ya zo ga sunan sun iso ƙara baldatun ta fi kalmun ala tariki hams hanya ne wanda yana dab da isowa garin homs kun gano wannan misali a ce sun taso daga kano ne sai labari ya zo a ce ai yanzu ta tarawa sun zo kwanan ɗangora top sun kusa iso ina an kusa zare kenan to mala ya ce wakila innahum wasalo ila kutaifa ana nan sai aka ce ai ga sunan nan ma sun zo kutaifa kuma ibn taimiya ɗazu ba can ya je ma sojoji jawabi ba fanza ajan nasu lizalika mutane su kara firgita ayin azajan shadida birkici mai tsananin gaske walam yabka haulal qura wal hawadir ahad sai zama a bayan gari a kewayen gari kaf al'umma ba wanda ya saura an watsi wamtala'atil qal'a wal balad cikin ganuwan gari ya cika dankam da mutane wasdahamatil manazilu gidajen mutane ya cika wa turuqat hanyoyi ya cika wa taraban nas mutane suka shiga halin damuwa wa kharaja ibn taymiya min babin nasar bi mushaqqatin kabira kai shi kanshi ibn taymiya ya fito ta kofan gari ne da ake ce mata babin nasar da wahalan gaske kutsa ya kutsa ya kutsa har ya fito hibahu jama'atun jama'a da yawa suka biyo ibn taimiya Hadal alqitala bi nafsihi wa man ma'ahu saboda ibn taimiya ya halarci yaƙi da kanshi da do sojojin da ke tare da shi fazannu annahu inna ma kharaja hariban wasu na zaton ibini taimiyya ya fito zai tsere ne fahasalar lewa min ba'adin nas fahasalar laumu min ba'adin nas nan da nan sai zargi daga wasu mutane suka fara guduwa zai aka fara zagin shi ya zira mutane ya hana su fita ya yi ta karere ya yi ta kasa aka yi ta zagin ibini taimiyya oh jama'ar annaba har ibini taimiyya ma ana zagi dan allah jama'a gaji ana zagin albani za ka yi mamaki in gaji ana zagin sheikh jafar za ka yi mamaki in gaji ana zagin shehu mai shago za ka yi mamaki ai an zagi ma shehu ibnu taimiyya ai an yi ko ba yi ba sakar kai mamaki duk wanda ya kama hanyar allah sai an zage shi ba wanda ya isa ya ce zai ba hanyar allah wai ba a zage shi ba kowaye kuwa duk gaskiyan shi in za ka rika soya kwai ne kana sa wa mutane a baki kana rufe masu bakin suna taunawa a hankali wani sai ya ce ka sa mai da zafi wani ya ce ka tura mai da karfi wani ya ce ka zumbuɗa mai gishiri wani ya ce ka sa mai yaji kaɗan wani kowa sai ya kawo complain wasu mutane so suke wai ai masu irin abin da suke so zai yiwu kalla ma kalla wa kalla jama'a kun gane wannan da kyau ko da shine sai yake cewa fa hasalal lawmu min ba'd nas wasu daga cikin mutane suka yi ta zargin ibn taimiyya wa ƙalo suka ce an anta mana'atana Minal Jafal kai ne ka hana mu tserewa wa ha ta haribun min albalad kuma ga ka kai ma za ka tsere daga garin falam ya rudda alaihim ibn taimiyya ko kallon su bai ba bai maida musu da martani ba kun gani a za a ce wai ai yayi shirin ya san bai da gaskiya ne ana tanka ma wawa ne idza nataqa safihu fala tajibuhu fa khairun min ijabatihi sukutu sakattu an safihi fa dhanna anni ayaitu an aljawabi wa ma ayaitu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu me ka badan ya mutu Iza na nataqa safihu in wawa na magana fala tajibuhu kanka sake ka ansa mai fa khairun min ijabatihi abin da yafi daga ansa mai shine me asukutu sukutu shiru sakattu an safihi wawa na magana kaina sai ne shiru ban ce mai komi ba fa zanna anni wai sai ya zatan ni ayaitu anil jawabi wai na kasa ba da ansa ne wa ma ayaitu kai da kan kasan ba kasa ne ba fa in kallamtahu da zaka tanka mai an anhu damuwan da ke rai sai ta sauka wa in khallaitahu da za ka sha shakulatin ɓangaro da shi kabadan ya mutu damuwa za ta kare shi kun gano wannan da ke ko haka yake yi ai ta surutu ba ga baba ba duk surutun da ake ya ja baki masu me bai cewa komi in kana son kai dan arewa ne kaji ji abin da yake ka sawaruwa in kai dan kudu ne ka sawari ai maraba masa aiki in kai dan arewa ne kana son ka ji halin baba ka saurari rara zai gaya maka in kai dan kudu ne kuma wa wa na gaya muku ran nan lai muhammad shi zai gaya maka shi kenan kawai shi kuma yana ce yana ta aiki da ba mun gano wannan da kyau haska su baba ai ta yi da ba mun gano wannan da kyau allah maɗauki sarki ya sa mu dace ibn taymiya falam yurda alaihim ya ce masu komi ba wa baƙal da laysa fihi hakim gari ya zauna ba shugaba wa jasal lusus barayi suka dinga sata suka dinga ban kasa Allah yau da 'yan sanda za su yajin aiki wani zai zo ne shi tuba riganka don ubanka Allah sai ka ce da har ka, <laughs> amma ga ɗan sanda da yana tudun wada amma wallahi ana tsoro anan haka ai gwamnati gaskiya ne ina gaya maka akwai gwamnati kuma gwamnati gaskiya ne allah ya sa mu dace ai wanne ban labari an zo an same shi an ce wai don uban shi agogon shi a ah, yaro fa ya ce zan iya karera ya shi in sa shi a buhu in je in yar na ce a ah, sai ya mare ni da na duba sai na ga can gefe ga wasu guda uku da 'yan addina na ce to ok agogo kake magana <laughs> sai na ce sai na kwance sai na mika mai ya ce ya kawo hannu zai ansa agogon ya ce da dunkul hannu na dubi daidai kunnin shi na ɗirka mai naushi ya ce ya faɗi ran gangan ya suma ya wadancan suka ranta a nakare ce a shi banza ta koro bi. haka kawai shi za a ce maka wai zuwa a bige ka ka tsaya ai duk wanda ya dunkula hannu dunkulan mai kun gano wannan allah sai in kaga cewa ba za ka kai ba haka yake yi ya sa sheik sani a jingire ce ban da me allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa mala ya ce wal fihi aka waye gare sane da kwace da fisgir iskanci iri-iri ya da garin yuharibuna ana ta irhabi ɓanna iri-iri wayan ta habuna ana ta kwace ma kudura alaihi gwargwado abin da ya faru kaji fa su aka zo za a kashe a kaza amma kuma suna me kuma suna kwace na tuna a ɗaya daga cikin garuruwa na adamawa ina ne inda yan boko haram suka suka kwace eh mubi wai fa yan garin ne fa yan boko haram sun kwace garin kuma suka je kasuwa suna fasa shagunan mutane suna kwata ga bala'i a garinsu kuma suna saka kan cikin me cikin wani bala'in kuma kaji matsalan dan adam an gane wannan shi ne abin da ke faruwa shi sa dole ne al'umma tsaya sai tarbiyyar zuriyarsu fa kuma kowa ya sa ido kan ɗan shi kowa ya sa ido in ka ƙi ji wallah ba ka ƙi gani ba dole ka sa ido dole ka kula da tarbiyya dole ka san menene za ka yi za ka taɓa ba wanda bai da tarbiyya ya maka tarbiyyar ɗanka ne wanda bai da ɗa'a wanda ne zai maka tarbiyyar ɗanka ya zama mai ɗa'a ta yaya zai tarbiyyar ɗa'a bai da ɗa'a an taɓa yin haka kun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa lam ya adulin nasu shigulun ghaira as-su'udu ila ma'azin yanzuruna yaminan wa shimalan ba abin da mutane yake ya shagaltar da su irin hawa kan manarori saman gidaje masu tsawo suna duba dama da hagu fataratan ya na wani lokaci kaji suna cewa ra'aina gabaratan mun hango ƙura fa ya na an ta kuna mina tatar muna tsoron kai da zama na tatar ne fa ya na min aljaishi ma'a him. wajudati iddatihim wa adadihim aina zahabu in kuma sun hango sojojin gwamnati ne wai ta'ajjabu ne sai su ta mamaki minal jaishi ne yadda sojoji ke jajircewa suna ƙara tunkaran inda maƙiyan suke ma'a kasratihim tare da yawan sojojin wajudati iddatihim da kuma irin makamai kyawawa da ke hannunsu wa adadihim da yadda suke kasa kansa adadi adadi bataliya bataliya aina zahabu mutanen gari suna ta mamakin wai ina ne za su tafi an gane wannan da kyau ku sharhin wannan sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba mu ji cewa ko naku da aka tura su gasu da yawa ba makamai me zai hana ba za su tsere ba kun gano wannan da kyau ku kaga nan an ce wa judati him da kyawun tattalinsu na kayan fada